asari a ushirihi na sai ka koma bayan haka abin da yake cewa tun daga fakin layin daga cikin alamomi masu nuna kuluran Allah al'insanu ka ku makhalukun minan domin na tsofati mutum an halicce shi daga mani wannan daga cikin ayan Allah ka فيتفكر الإنسان متين يتعي نظري يكلف للتنسى في نفسه يكلف كنسى دا كنسى فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله halittar da أبو بوم بوم mamaki kowanne guda ɗaya na nuna girman matan ƙazil a amaru wanda rayuwa za ta ƙare filu kofi wajen gano ala ushiri ushirhi ɗaya bisa dubunsa wanda in ka zama ka kalli halittar Allah abu guda ɗaya in ka kalla iskar da ake shaka suna daga cikin abin da ko a cikin halittarsa aikin hannu ko aikin ido in ka dubi ido a ƙarshen ta sai ka rayuwar ka ta kare baka gama gano fa'idan ido da abu mamakin ido ba kaga ido a cikin idon kansa sai a ce maka akwai abu ya fi dubu a cikin ido ga masu idon nan suna magana akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza kaza ga yadda ke yake sai ka kace kai rike kaya ka wanda kai ka je ka ta sai kai ta shafa kai da maganin ido amma ni ya ishe da haka to shine ainihin yake cewa matan qadil amaru rayuwar mutum sai ta ƙare filo kofi wajen gano ala ushir ushirhi ɗaya bisa sa kuma shi ma ganuwa ba wa huwa gafirin an zalika gashi mutum bai san da wannan ba a zuciyarsa san da shi ba yin zuciyar mutum ba sai bai taɓa tunanin ma wannan wani abu ne ba ba ta sanin kana da abu sai ran daidai na aiki ran da idan na ake za ka ce kai kai kai a shi haka ka zage da amfani Ba san ido bai da amfani ina da amfani ba dai lokacin da aka yi aka yi aikin ido da na kalli jama'a haka sai dinga ganin fiskan su kaban wani ruwa ne ke bulbulwa ba na ganin fiskan habaran da suka je suka yi min aiki na kalli muktasar kanana kanana rubutun nan na gansu batsa batsa sai na kafa bace sai buɗe wannan shafi sai ga shi ma haka sai buɗe wancan shafi shi ma haka sai ɗauko wancan littafin mai kanana kanana rubutu shi ma haka na kwana ni ban yi karatu ba ni ba rubutu murna ta ike wa min ayatihi kada hmm. warar da alƙur'an eh, eh, ina ne da to abu amma ta maka lokacin ko fa wara da naka ne na bil haqqi to shi kenan to ya aka muna daidai da kai kai bil ba to ba iri dai ne ومن آياته ينا allah آيوي nuna ما سنون قرر الله تبارك وتعالى الجواهر almuda a tafi biljibani duwatsu jauhar jauhar duwatsu nau'i nau'i waɗanda aka sanya su a cikin duwatsu wancan jauhar yana da amfani in kafa mu guda ɗayar kuɗi ne mu kuwa sai dai mu kwana kai sai sai malam baki dai an sha wahala sama lokaci yayi mu daina wajen mu bakin mu cire hasada mu cire hawa ko ma ci gajiyar wannan duniyar da lahirar in aka ce muka zauna a haka to mun bun ya ake baka wai wani ya gina gidansa da zinari bai sani ba ɗin da ya faffasa zo ya gina gidan shi zinari ne wayancin mugayen suka zo suka gina suka ce nawa za ka sayar mana da wannan gidan suka tsunduma masa kuɗi ya saya hawa ya koma gefe ya sai mashi ya gudu gari ya gina gida suka duwa duwatsun suka tafi ya sai zinari gina gidan da shi bai san shi ba to ake to kuma tsaya mu tara hankalin kuma tsaya mu koyi kaza kawai muna nan a haɗa mu faɗa a dinga kwashe mana arziki wata kan duwatsun na akwai arziki ajiye almuda fil jibali shine duwa wal ma'adini akwai ma'adanai masu amfani masu amfani iri iri mutanawwi'a a zo a haɗe shi a garin mu a kashe mu da shi min al-zahabi wal fiddati wal fayru wal wal fayruzati in ka ce mai ma'anan zuwa ya sai ya kai maka mai ma'anan zinari shi ba ba suna ne ba kawai yan ka ce zinari to dutse na shi wannan ma dutse ne sai dai inda za a yi rikicin me ake yi da shi to wanda suka sani sun sani shi ne amsa fairuz bace wani hauha wa kazalika nafto haka ga nafto fetus ka dubi tsakanin mu da shi kara nawa ɗari takwas ko sai zargi da zai eh? ɗari takwas tsakanin mu da shi amma tun lokacin na ne. yana ba da larfe ga ruwan fetur wal kibrit walka da wannan bakin ruwan nan wanda kusan shi ne na falta wa gairi da sauransu suna nan jirgiya wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah aka yi duwatsun waɗannan kuma aka bambance su da abubuwa in ka lura cikin mutane ma aka fice akwai mai amfani akwai marasa amfani eh, yadda kasar marmara ta fi yawa duwatsun na banzan sun fi yawa duk da dai ana kankare da su to amma a mutane ma haka fake akwai mai amfani galibin in ka da mutum dubu na tafiya ƙarshe mutum ɗaya ne mai albarka cikin ran da ya mutu wannan tafiyar ta wajen za ta fashe duk sauran rana ta yi suke da shi shi ne kike tafiyar da su shi ke tsara musa shi ne zinarin cikin sauran jimar mara da welfare na wuce wannan kai duka wajen koma ba domin ayatihi na daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu nuna alaman samuwar Allah tabaraka wa ta'ala albiha al'azima manyan waɗannan ruwaye na duniya biha rafuka manya-manya al'amika masu zurfi wanda ba a ganin zunzu ne da kwatance-kwatance sai dai kanke-kanke al-muktani fatu li a tsarin abu wanda suka gewaye tudun wannan kasan sun ka dubi kasan kamar wasu 'yan tsibirai ne yadda aka zana abu da aka yi hoton sai ka ɗauka ɗan tsibiri ne kamar ruwan na sakin ya mutane sai ka duba na amma mutane na zaune shekara da shekaru suna nan haka sai Allah ya kawo lokaci to amma kila lokacin da za ka karanta wa idan biharu fujjirat sai halaka ta zo allati hiya kita'un min al-bahr wanda su yan wasu yanki ne daga rafin nan Allah al-azami al-muhit bi jami'i al-ardi wanda ya zagaye dukkan duniyar nan kasan nan kasan kai in ka duba ka ga ka je kai Allah da iko yake wannan shine wa fi ayati afala turfiru ayatul kauniyya kenan ake magana akwai ayatul qur'aniyya akwai ayatul kauniyya walau jama'al makshufu min al-ardi da za a tara abun da aka gano na kafa min al-barari wal jibal lakana bil idafati ila al-ma'i kajazirati kajira fi baharin adini mana yan yankunan nan na kasan afirka asiya asiya can dan yankin hoggan turai din da hoggan da za a taro waɗannan yankunan a tara su wuri guda ɗaya an kusanta su da wancan ruwa zai zama da ɗan kankanin wuri ne ai mutum wanda kansa ya ne mutu wata rana akwai rikicin duniyar da wa fil bahri a cikin wannan teku akwai abubuwan ban mamaki a da'afu ma na shahidahu fil barri nunkin ba nunkin abinda muke ganin a wannan kasar kan tudun duniya ƙarshe in ka je ranci ka je ka ga yadda ake hada-hada sai ka dinga mamakin wanda ya yi a sahara shi kuma me kai shi sai nan kana sahara kana mamaki wai wani mutum don tsaye kama hanya ya tafi ruwa to in ka ba duk ɗaya ne eh. wanzo a dubi kaifa halakan lu'ulu'u ita aka haranta lu'ulu'u wadawwarahu ainihin fi sadafin ya shirya shi a cikin wani kwanso tatalma ya kamata dai mu samu irin wa'annan abubuwa mu dinga kwatantawa sai amma ya fi ƙarfi nan to a samu a samu ko da ɗan ƙanƙani haka ko ba wanga wani mu dinga kama muna ajiyewa mai da to kaga lukulu kaga asalin wannan kaza kaga annan kaza murjani mun san murjani tun muna karara to amma shi ba da yanzu ba a ganin sa ko ka je wajen kakarka yanzu ba za ka samu ba hmm? wani yake tattala shi ake ana sai anguwa eh oh. eh ka tambayi ya san ka tambayi lorin su ba wa irin da ke gaba amma irin wasan gori a cikin wasa kanwa wannan wanda ya rake wasa da shi yanzu ka kashe da kodi sai suka kira ko ya suka abu na sai yanka shi sai ta baki da kasa suna wasa da shi eh yayi kamar da yanzu wannan ma ta kawon shi ma ta dan shi ma har kuma ma kafan wata wurin ta dukiya ce ko mu mun tsaya iyakar ne kawai mutum da ya cikin sa shi kenan hmm? me kace ga mashkilar ka

ne kama da kunkuru shi ke fitar da wannan mu je wanda muka sani wanda muke da shi a Kano ba muna da su ba Kano ba ma sai kaje wani wani yake da wani kwatano na Kano daga can ake kama a dodo ne ina da mai rai na taba ganin mai rai ina tafiya da kanshi a waje an ka taba sai kuma ciki in ya mutu ne ne muke samu sabatar in ya mutu sai mu dauka mu kwam sai mu jara wannan mun na saban basawa da hannu Wanda kunkuru kada sai an wanku babu babu wannan dodon gori wannan yana nuna kura babu to shi ne yanzu da ake abin nan yana nan yana da kwasa wanda yake ina kai yana dan gidan shaka eh. in ya mutu shi ne yanke in dodon ya mutu ba sai ka je kwata nawa muna da shi a Ni kano eh haka mace ce masa mu kafin ka cimin gyara ba ka iya gyara mana hausan garin a san wa muke ce masa wajen ne muke wasa da shi haka muke wasa da shi an kife shi muna ce masa kasan san a kife shi a yi abin nan kai maye ne ka buga shi ka shata da shi ka shata da shi in yi kife a ka gama yanzu ya rage wanda ya kafa daga baya aka wa gari ana yin na karfe makiyar suna mana na wasan din na karfe shi muke ce musu mutu tantanwa eh ka mu da yawa mai amma da za da lu da yi zai tun da aka fashe sama zai yi zai yi hmm amma eh hmm? ba ba eh, eh haka da gaskiya ne gaskiya ne to kiwon zai kuma jale wannan mu wani da muke mutafira hishan wanzur kaifa khalaqa al-lu'lu'a wajenwarahu fi sabasihi ya shirya shi a cikin kwanfansa eh, ta talma kuma sai shi karkashin ruwa ana jin ba shi ne zan na muna kasu ba shi annabi sulaimanu shi a rike rana a yabon wasu su shiga su shiga ga wasu a da sa su shiga su kisu da ya rabo su ɗaya bo su ɗaya bo su kasu zuri su koma su ɗaya bo su zuri Wanzu kaifa a ambatar murjan ka dubi yadda ya tsayar da murjan shi ma cikin ruwa yake fi somne soko a cikin kurman dutse kan kurman dutse na cikin ruwan tatal ba sai abubuwa muna muna hakuwa muka dubi in eh, muka je inda muka fasa marmara ka ga mun yi ta dukan marmara mun yi ta dukan marmara a ƙarshen inda ta watsa mana sai ka san da kunami manya-manya ƙarƙashi ba ƙofar da suke je suke fita kuma suna rayu musamman irin jihudin nan a yi tarihira da zama irin ana fafawa muna fafawa da to ya tara a ƙarshe wanda za mu fito da shi waje wanda sai ka tar da kunami a ƙarƙashi sannan da iko yake nan suka rayu nan Allah ya yi su abincinsu da abincinsu dunna nan wakadalika ma'adahu haka wanda ba wa'annan ba min al'ambar nan manya-manyan kifaye ambar wa asanafu ma ya ƙarfi shafin da nau'i daban-daban abinda ku kan jiho shi sama ya dubi wancan ambar na habai wanda ainihin ka fito ala cewa kashi da kashi da suka tada shi ya kuma ya wuce ta idon kifin ya ɗauki mutum goma sha ina mai sai da ke ina hambali hambali ko ba shi ne nan mutum da kai ba har hmm? taba ganin irin wannan sai dai lamarin ya ce yanzu irin kifayenka da kake sayarwa ai ko zama a ciki ko musu zai ya ɗauka an a ce maka idon ne kansa kawai mutum goma sha suka shi da shi kwarmin eh? idon mutum goma sha wai da mai kifi kaga irin wannan ya kaga zai iya haɗe mutum bai masan ya haɗe ba sai dai da yake da gani kawai da bawan Allah shigo ciki ya haɗe bakinsa a ciki kawai ya zubar da ruwa ya karkashin ƙasa da shi Eh. Eh. eh. mita talatin da biyu masallacin namu zai kai mita nawa ya fi tsawon floti ya fi tsawon floti to ya kafe ya kafe folma ba ba ha wanzo ila aja idis safani sannan ka kalli abubuwan ban mamaki na jiragen ruwa tunna wanda ake turawa da filafilai haka waye gari yanzu an yi na injina duniya ce ga ta nan a jirgi a kwance. bai lodi a zuba tireloli a zuba kwantenoni ya ja jiki ya tafi abin shi zai kife nan zai kife can zai kife nan ce wannan duka ajaib ajaib abun halittun Allah ne su ne kaifa amsaka Allah yadda Allah rike su da Allah zai cire hannunsa a ciki shi kenan wa ala wajhi alma wa sayyaraha take tafiyar da su fil bihar tasuquha ar-riyah idkana jansu wa a'jabu min dhalika al-ma abun da shi wannan kuma ma wasi shi kansa ruwa eh وسيارة يعني تسوق إلى آه، وسيرها تفيها سوق وسيرها في البحر تسوقها الرياح وأعجب من ذلك وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة إيه؟ رأيوان حياة كل شيء كل ما على الأرض شيني رأيوان دقة من لكي خلقها min wana wani batin in aka ce ba ruwa kuma lamurra sun faru falau hitajal abdu da bawa zai bukatu ila sharbati ma makwalwan ruwa ba muni aminha aka hana masa ita labazala jami'a khaza'inin duniya da ya ba da gaba ɗayan taskar duniya to kuɗi mana ba ƙarafin banza ne ba takardun banza ne takardun wafi ruwan nan da zaka kurba guda ɗaya ka sha ya fi duk arziki ba da Allah ya sa Allah ke cewa ruwa arziki rizqan min da sama arziki ne gashi sai dai mutane ba sani ba su san ruwan arziki ne ba sai an rufa خزائن الدنيا أين في تحصيلها lau في تحصيلها da ake duniya دعت ne, sun ثم إذا شربها sannan in ya sha ruwan nan mutum ruwan ba shi zai aiki da kansa ba Allah zai ya shirya yadda ruwan zai amfani wa jiki wa mana a jiha ya hana maka fita ka duba yadda ya halice dan adam aka zuba abinci ka zuba abinci ina nan daram a aji ka zuba ruwa ka zuba ruwa ba zai zuba ruwa sai lokacin da ya gama aikinsa ma'aikatan injinan kike suka gama sarrafa shi aka turo shi wani wuri ina zuwa wurin ko zaka bi kashi kana kulle da shi amma dole kana neman inda zaka zuwa shi da za a hana maka zuwa shi sai ka zuwa shi a jikinka kamar lokacin da ka sha ruwa ba da zuwa an yi aiki a cikin jikinka fafala wa fi an fusa kuma aya afala to ba sai zo kai wanda yake ba Allah ya taɓe ya taɓe wanda yake ba Allah لبذلت جميع خبائل الأرض في إخراجها فلا يغفل الأرض باوا كذا يشغل عن هذه النعم جاي أكبو ما بإثبتها